مين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بعد كراتم من اللتافي يكون مختصر خليل في الفقه المالكي wanda fadilatu sheik alimam khalil bin ishaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a bangaren da yake bayani dangane da matsaloli na alwaki da bakance abinda Allah tabaraka wa ta'ala bai ɗora maka bana ayyukan ibada ka ɗora wa kanka bisa wani dalili na neman biyan bukata ko kuma a takaice dai neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya a inda mala yake cewa sun masab ushiyahin lagairu za mu taki a darasi na 184 a inda yake cewa bisa green yana lazimtansa yin azumi a kan iyaka na ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tun mutumin da ya alwaki zai zauna a wajen to wajibi ne idan ya dora wa kansa to ya cika wannan alwaki waje ne mai hatsari kwarai da gaske shine saga walazima sulusuhu sannan yana lazimtansa sulusin dukiyansa abinda yake nufi a nan kenan wa sulusuhu sulusu malihi juma'ana sulusin dukiyansa idan mutum yana da dukiya ya alkawari ko kuma ya alwaki ko ya bakance cewa zai ba da dukiyansa saboda Allah to sai ya kasa kashi uku ya dauki kashi ɗaya bayar kashi biyu kuma ya rike ya yi ganganci don ba za a kwashe dukiyansa gaba ɗaya ba kamar yadda aka baki dama yana da yanci ya yi wasike ko ya yi wasiya a cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa idan mutum ya zo mutuwa ya ce ɗaya bisa ukun dukiyarsa a yi masa masallaci a yi masa makaranta a yi aikin alheri kaza to fa dole ne magadansa su aiwatar da wannan sun musulunci ya ba shi ɗaya bisa ukun dukiyarsa amma ya yi ce da duka dukiyarsa bai yi ba me yasa tun yana da rai bai kashe dukiyar ba saboda haka biyu bisa ukun dukiyan za ta susa na dukiyan wannan na magada ne to haka ma da aka juyo garin karambalin mutum sai yake dukiyarsa kakaf ta zamo fi sabilillahi yi alwashi to musulunci ya yi masa sassauci ana ce a kasa dukiyan kashi uku a dauki kashi daya a bayar kashe biyu kuma ya ci gaba da kulawa da iyalansa ko kuma hidimominsa na yau da gobe ina fata an gane to saboda haka wa sulusuhu hina yaminihi da ɗaya bisa ukun dukiyansa a lokacin da ya alwaki ya yi rantsuwa saboda waɗansu na haɗa alwaki da rantsuwa gaba ɗaya su ɗora makansu illa an yankusa sai dai idan ya tawaya fama baqiya to a cikin abin da ya rage sai a samu ɗaya bisa uku bimali fi sabilillahi ga mutumin da yake dukiya ta ta zama fi sabilillahi ya hala mana maganganu da yawa eh kun ga bimali dukiyata ko abinda nake da ki idan ka hada ki to bi mali kenan fi sabilillahi saboda haka wadansu za su gana su bi mali a haɗe wadansu kuma nasu arabe. rabe eh? ina fata an gane to sai dai akwai bayanin da muka fassara a gurguje tunda ya hada mana abubuwa da yawa yace wa sulusuhu ina yaminihi da laye bisa hukun dukiyansa a lokacin da ya rantsuwa illa an yankusa fama bakiya sai dai idan ya tawaya to sai yi hukunci cikin abin da ya rage a lokacin da ya yi wannan alwaki yana da miliyan daya sai aka samu wata matsala lokacin da aka yi lissafi sai aka samu dubu ɗari takwas ne kun ga dubu ɗari biyu ya lalace tun kafin a zo a yi lissafi to ɗaya bisa hukun a cikin dubu ɗari takwas za a yi hukunci ina fata an gani eh. amma lokacin da ya alwaki miliyan ɗaya kaga dubu ɗari uku da wani abu shi ne ɗaya bisa uku amma da aka zo aka ɗan yi jinkiri ko wani abu ya gifta da aka lissafa dukiyarsa ya ka samu ɗari takwas ne to ba za a masa lissafi hadda na baya ba a'a sai a dauka a wannan rana dukiyarsa takwas ne kamar a yau ne alwakin to sai a yi takwas divided by 3 um, ina jin zai bada nawa ne wai ba da biyu da wani abu eh, kusan 300 biyu da wani abu eh. shine illa an yankusa fama baqiya sai dai idan dukiyanta ta waya to cikin abin da ya rage ko abin da ya mallaka ya ta to cikin abin da ya rage ne za a dauki sulusuhu fi wato bi mali fi sabilillah ga mutumin da yake dukiya ta ko abin da na mallaka ta zama fi sabilillah a yanzu zaka iya falin haka farai da gaske don a mutanen da ko da suka yi haka mutum ya ce duk abin da na mallaka ya zama fi sabilillah to ɗaya bisa uku yana ciki ko a kasan nan ma akwai waɗanda suka kwatanta haka saboda haka duk lokacin da za a gina masallaci su da kansu za su yi lissafi ba sai wani ya shiga cikin huruminsu ba da kansu za su yi lissafi su ba da gudumawa mai kauri in za a gina islamiyya nan ma ya dauka ya bayar eh, misali kenan a yanzu to amma anan mala ya ce mana in aka ce fi sabilillahi to wa huwa al-jihad wa ribat bi mahallin khifa shine wajen jihadi duk mutumin da yace abinda na mallaka ya zama fi sabilillahi to za a kashe dukiyar ne wajen jihadi domin ɗaukaka addinin Allah shine za a sai makamai za a tura jarumawan yaƙi za a ciyar da su za a kula da su har su je su yi jihadi ko su yi yaƙi su dawo warribatu da kuma ribadi ribadi shine abinda muka ambace shi a can baya eh wato kan iyaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma wajen da ya fi haƙari shine wa ribatu bi mahallin kaifa ribaɗi a wurin da ake jin tsoro kafirai za su iya kawo farmaki wa musulmi a kowane lokaci mai yiwa ma da miyagun makamai to aka samu waɗansu jaruma sai su je su ringa kwana a wajen su yi zaman diris saboda komai zai faru ya faru saboda wannan aikin yana da muhimmanci kwarai da gaske idan ba mai karfin imani ba ba wanda zai yi sai mai karfin imani to saboda haka in aka samu mutumin da ya alwaki irin wannan aka dauki dukiyan to fi sabilillah inda ake magana shine wajen jihadi ko kuma ribadi kamar yadda muka yi bayani wa unfika alaihi min ghairihi wa unfika alaihi za a kashe masa dukiyan shi mutumin min ghairihi wato daga waninsa daban to kun ga wannan sadara za mu iya ba ta fassara guda biyu eh za mu iya bata fasara guda biyu domin mu gane fasara ta farko wa umfika alaihi min gairihi za a iya kashe masa dukiyan amma daga wani abu daban idan mutum bai ce fi sabilillahi ba to kakan ko menene rashin lafiya ne ko kuma zai yi auren 'ya'yansa ne ko kuma yana son ya mallaki matsuguni ne kudinsa ya gaza yana neman ciko to sai ya taimaka masa amma ba daga irin wannan dukiyar da mutumin yake mali fi sabilillahi ba fasara ta farko kenan na biyu a gurguje wa unfika alaihi min gairihi za a kashe masa dukiyar daga wani abu daban shine mutumin da ya zo ya alwashi ya ce dukiyata ta zama saboda Allah to abin da yake nufi shine idan wani zai tafi jihadi ko zai tafi ribadi shine za a kashe masa dukiya amma idan shi karan kansa mai alwakin ya faɗi wannan magana to ba daga cikin dukiyarsa ba sai dai a kashe masa daga wata dukiya ba saboda kar ya kasance mutum ya yi sadaka wa Allah sannan kuma ya zo ya ci sadakarsa to kamar mutum ya amai ne ya lafiya ya sa mutum ya fitar da zakka ya bayar to ba a ce bari ya sauya zakkar saboda malamai da yawa suna da maganganu akan wannan ka fitar da zakka ka dauka ka bayar ka rabu da shi to ki ne zai sa ka samu lada cikakke amma in kai fara. kun san mutanen yanzu mafiya yawan su ke danu ne suna ganin kamar su suna wayo wa Allah ma za su yi wayo dan adam ma kake masa wayo ya gane balle Allah da ya halice ka saboda ka yin saniya ka fitar ka dauki saniyan ka bayar idan kuli ka fitar ka dauki kulin ka bayar idan kayan amfanin gona ka fitar ka dauka ka bayar amma idan masu karban zakka ko sadaka suka zo suka ce to mu muna da kamar misali a ce many alternative wanda za mu yi amfani da shi domin saboda in ka ba mu saniya mu ta zama mana jidali saboda haka ka sai saniyan nan ka ba mu kulin saniyan ko idan waɗanda ake natsa su a matsayin sa'i masu karɓo zakka suka yanke hukunci akan haka ko kwamitin zakka suka ce ka ba su kuɗi madadin kayan amfanin gona ko dabbobin da za ka bayar to ya halatta kaga yi babu son zuciya ciki saboda haka ba a son mutum idan ya yi sadaka ya zo ya dawo daga sadakarsa ko in ya yi kyauta ya dawo daga kyautarsa Eh. ya sa yanzu yin koda wani ne yanka ka ba shi sadaka ya bata maka rai ka kwace sadakan to ka ba da wani amma karka mayar aljihunka ka yi amfani da shi ya sa yi sadaka ba za ka ba da matanka ko 'ya'yanka sadaka ba saboda a gidanka za su yin wani abu kamar yadda tun farko aka ce ba za ka ba da matanka da 'ya'yanka zakka ba warai da gaske saboda kamar aka yi wani abu za a sake dawo maka da wani bangare a ciki ko za ka amfana da wani bangare wallahu alamu to don haka wa ka alaihi min gairihi shine wato sai a kashe masa dukiyan daga wata dukiya daban idan shi yana daga cikin waɗanda za su tafi jihadi ko ribaji illa li mutasaddiqin bihi ala muayyanin fal jami'u nina wa abin da ya rubuta kenan amma ku duba naku da kyau illa li bihi ala muayyan fal jami' to wanne ne aka rubuta naku al mutasaddiq aw al eh saboda asalin littafin illa li mutasaddaqin bihi ne wanda aka yi masa sadaka ala muayyanin a bisa wani ayyanen ne fal to duka za a baki yanzu misali mutum yana da dukiya sai alwashi sai ya ce dukiyata na bayar da ita saboda zuwa wajen da'awa ko zuwa wajen wa'azi ko karantarwa to a fayar da ita nan musamman sai zai ce malar rabi'u duk lokacin da zai tafi da'awa na yi alwaki cikin dukiyata zan ɗauki nauyinsa har ya je dawo to ɗaukar nauyin na wannan ya gwada malar rabi'u ne idan malar Danladi ne zai je ban da shi saboda ya riga an ayyana ina ba ta an gani to ɗaya fassaran ne almusha mutumin da yake ɗaya bisa biyar ɗin dukiya ta na bayar da ita saboda masu karantarwa da karantarwan islamiyya to kaga ya yi su ya a bannan menene ya riga ya keɓance ya keɓance in aka dauki dukiyar nan to akan harkan islamiyya za a kashe ta kun ga ba za a kashe a masallaci ba sai dai idan yara suna karatu a masallacin sai yayi fake da wannan abin da ake gudu karaje gaban Allah ana dogon bayani karaje gaban Allah ne ana dogon bayani in aka murdo ka ka gagara fita ta nan aka juyo da kai ka gagara fita ta nan to shi yasa idan mutum a alwakinsa ya ayyana abu to a tsaya nan in za a canza to sai shugabannin abin duk sun taru sun ce waje kaza yanzu yana da ino yana da dukiya mai yawa amma waje kaza yana bukatan tallafi saboda haka mun yanke hukunci a gutsuro kudin kaza a dora kaza ya halatta to yan majalisu ma da yanzu suke yin haka kan abin da ya fi duniya idan kuli an ware a asibitoci aka ga yayi yawa sai ya ce a mayar harkan ilimi ko harkan tsaro amma mafiya yawa waɗanda suke mayarwa har tsaro saboda su kwake kudaden ne suke yin haka to Allah ya shirye su mu Allah ya shirye mu gaba daya hmm. na ina fata an gane to saboda haka illa li mutasaddiqin bihi ala muayyan sai dai abinda kai sadaka da ki bisa ayyanan ne fal jami' to a duka a bayar kamar yadda aka yi alwaki kuma in yayi alwaki to haka zai dauka duka ya bayar wa karrara in akhraja ya maimaita idan ya fitar mutumin da yake dukiyata ta kasance saboda Allah sai ka ce zai kasa daya bisa uku wato zai kasa gida uku ya dauki daya bisa uku ya bayar to da ya tafi wani wuri kuma bayan ya fitar da daya bisa uku sai ya sake ce dukiyata na ba da ita fi sabilillahi to sai a sake kasa ta daya wato kashi uku a roki kashi daya a baya ina fata an gane saboda wancan da ya yi daban an riga an gama an wuce yanzu kuma wani ne daban Shi ne wa karrara ya sake maimaitawa in akhraja idan ya fitar wa illa fa kaulani idan bai fitar ba akwai ainihin zartuka guda biyu ko kuma idan ya je ya ce dukiya ta ina ba da ita fi sabilillah masu masallaci suka je dukiya ta ai fi sabilillah ne masu islamiyya suka je ai dukiya ta fi sabilillah ne neman taimako na marayu ko masu da'awa sabin musulunta ya ce ai dukiya ta fi sabilillah ne to sai hala su dukan su uku da masu marayu da masu da'awa da masallaci da islamiyya shi nan sai a sa su a ɗaya bisa uku sai ya kasa dukiyarsa kashi uku ya dauki ɗaya bisa uku ya bayar sai a rarraba waɗannan bangarori daban akwai zantuka guda biyu wasu kuma suka ce wato idan bai fitar ba in bai fitar ba ya sake maimaitawa to za a kasa dukiyan kashi uku a dauki kashi daya waɗansu kuma suka ce kowanne yana cin kashin kansa wa ma duk abin da ya ambata to shi za a zaya idan mutum ya yi alwaki ya ambaci a fitowa nan za a zaya ko shi karan kansa zai aiwatar ko lansu mutane ne za su aiwatar wa in mu'ayyanan ata alal jami' idan kuma ya riga ya ayyana abu kaza da kaza da kaza da kaza to dukan su sai ayi kokari ya kiyaye ba wai a tsaya a gefe guda ba sai dai kamar yadda muka yi bayani sai idan shugabannin abin sun ga cancantan eh, a share bangare kaza saboda babu matsala sosai a fiskanci ko a juya zuwa ga bangare kaza saboda matsaloli sun fi yawa to wannan babu laifi amma ko kai ne idan ka yi alwaki ka ambaci wannan bangare da wannan bangare to kamata ya halatu duka eh, shi ne sai a yi musu rabo by rating a yi amfani da ratio ka yi amfani da ratio za a yi raba musu ba lalle ya zama daidai wa daidai ba in ce wani obapo wani obapo wani obafo yana iya yiwuwa wani ya zama 2 obapo wani ya zama 1 obafo wani ya zama 3 obapo duk zai iya zama wa na'am wa ba ba'atu farasin kuma ya lazimce shi ya aika da doki wa filahin da makami li mahallihi ga inda ya cancanta in wasala idan abin zai sadu ba tare da wata matsala ba kun san muna maganan alwaki irin wannan ba fa ana maganan wai sai lalle ka dauki dukiya ko kudi ne ka bayar ba su a da yanzu suka ce dukiya to ya hada abubuwa da yawa mu kuma yanzu mun fi karkata zuwa ga kudi dun kowa abin da yake so kenan shine ka bashi kudi kudi kawai kowa kudi kudi ya zake ta wahala ya zake ta wahala to ba kudi yake magana raw cash ba wani lokaci sai ka ba da gudumawanka da wani abu za ku ga yin aka zo ginin masallaci ana bayani a ce a ginin masallaci sai a ce to da Allah duk wanda yake da gudumawa kowane iri ne kawo kowa yana da halinsa sai ga wanda yake aiki a wajen masu tifa sai ke ya dauki nauyi zai ba da tifa biyar ana yin haka kudin tifa biyar in ka ce kawo kudin tifa biyar ba zai iya bayarwa ba saboda babu kudin a ƙasa amma zai ba ku tifa biyar na yaki wani kuma zai ta ya ba da blog guda dubu uku ko dubu biyar amma in kuka matse ki kuka ce kulin kuke so ba za a samu ba wani mai siminti zai ta ya ba da siminti guda ɗari wani kuma zai ce inda ma'aikata za su zo za su yi aikin kwanaki goma mutum goma saboda dama ya riga ya saba aikin gwangila ya san nawa ne yake biya a wuni guda mutum goma a kwana goma zai ce na ɗauki nauyin zan biya su so in kun zo kun ce tattara kudin kwana goma bayar ba zai iya ba amma ran da duk aka yi aiki aka ce mutane goma sun yi aiki zai ce gashi doron da mutane goma suka yaki zai ce gaki ina fata an gane to mutanen da su haka suke yi ne aka samu ci gaba amma yanzu aka zo aka ce liman ya zakalkale kudi ko ya kawo kudi to ba mamaki tafanin gidansa yana tangarda yana son ya ɗan gyara tafanin gidansa eh, ko kuma shugaban kwamitin masallaci akwai wani abin da ya dame shi yana son a bada kudi kai yadda shi ma zai yanki wani bangare a ciki to akwai abin da yake wato taimakekeniya wani maki da alfarmansa zai iya yin magana wato zai yi amfani za mu zo mu ce misali za mu gina makarantar islamiyya to ana son a nemi taimakon manyan mutane shi kenan sai ga wani gashi kana rena ki sai ce to ni abin da zan iya yin muku ne. ku rubuta takarda ku bani zan ba da gwamna hannu da hannu kuma idan na baki hannu da hannu na ɗauki alkawari cewa duk abin da ya bayan ni zan karɓo muku ba sai kun je ba Me yawa ki in yaje ce gwamna ya baki gwamna zai ce ka cika fitina mutane sun dame ni kaza kaza amma in yace ga takarda yayi insistence sai ga gwamnan ya dauka ya baki amma daga ku har limaman ku ka kaf gaba ɗaya sai ku wata guda ba ku wani da gwamnan ba amma ki kankanin lokaci ya ya samo muku naira miliyan ɗaya ko miliyan biyu daga wajen gwamna to kaga wannan miliyan ɗaya ko biyu ɗin nan da ya samo duk da kasancewa ba da ko kobo to fa wajen Allah tamkarki ya bada da naira miliyan ɗaya ko biyun nan saboda shi yayi dalili shi yayi dalili wanda ma niyyarsa ta fi kyawu shi zai fi samun lada yana iya yiwa sai ga an ba da gwamnan lada shi ma wancan din an ba su kuma lada iri daya ko wanda niyyarsa ta fi kyau ya fi samun lada mai yiwa wanda ya je kai takardan ya karbo niyyarsa ta fi kyau shi ya yi tsakani da Allah ne mai yiwa gwamna ko ya hada haddin manufan siyasar sai saboda yana so yi ta zarce to kaga ya yi tangarɗe waladansa wato tangarɗa waladansa ko ya yi kargade wa ladansa shi kuma wanda ya kai ya kai tsakani da Allah ne to sai ga ya fi samun lada to saboda haka haka abubuwa suke to shi shine anan yake cewa wa ba su farasin wa silahin da aika doki da makamili mahallihi inda ya dace in wakala idan abin zai sadu wa ya silbi A? wa uwida idan ba zai isa wajen ba to sai a sayar da shi a canza to daga nan ne aka samu duk mutumin da ya ba da abu fi sabilillahi to aikin ake so a aiwatar ba a so a canza amma idan an samu wata matsala to ana iya canzawa ko lokacin da za mu gyaran masallacin na wanda ya da fili fi sabilillahi za a gina masallaci gini bai yi ba shekara da shekaru sai yadda filin aka yi 1 miliyan ina jin ya sai filin ma ko naira dubu ɗari ne ko dubu ɗari biyu saboda wani abu da mutane ya kamata su gane ka ba da fili wani lokaci shi ya fi sauki ginin ya fi wahala ginin ya fi wahala in kana da ƙarfi ka hada da fili da gini gaba daya saboda in ka ba da fili aka gagar ginawa to fa za a zo a yi tunani a ce ya kamata a sayar aikaza ko ba ka bane to amma inda ka bayar ka ce islamiyya ko masallaci to kaga already ka riga ka keɓance a yi ƙoƙari a aiwatar da haka amma idan abu bai samu ba to shikenan ana iya sayarwa sai a canza sai a sayar sai a canza saboda haka mutum ya yi alwaki na ainihin wani abu ko kuma abin da yake ba zai yi ya isa wajen ba to kenan sai a tsayar sai a canza yanzu mutumin da ya tura da yace ga doki da makami a tafi da shi waje mai nisa domin a yi jihadi ana ganin kafin a je da shi ma mutuwa zai yi to sai a sayar da dokin a sayar da makamin a nan sai a dauki kudin sai a tura can idan suka je sai su sai doki da makami idan kudin ya kai in bai kai ba sai ya yi abin da ya sauwaka amma dai ana son abin da mutum ya ayyana ya bayyana shi za a aiwatar ka hadin kaman hadaya wannan ya kawo mana misali ne ko kaman wata kalma ce itiradiyya wanda ta bijiro tsakanin bayani da bayani kamar hadaya mutumin da ya ce ga raƙumi daga nan ko ga saniya yana son a yi masa hadaya da ita tsakani da allah daga nan zuwa makka kilomita nawa ne daga bauchi zuwa makka ina jin kilomita ya kai dubu uku ne ko dubu nawa ne Eh, daga maiduguri zuwa Legas ba dari uku ne ko? nawa ne kilomitan tafiyan kasan caji gaba daya da sudan dama su ne yankan kwatanta kana tsallakewa kashi ga saudiya kashi ga jidda na ko wanda ya je aikin haji bana zai iya fada mana saboda suna gwadawa eh amma ka san ba layin ka bane baka cika rikewa ban ka karanta shi kenan za su ce daga nan filin jirgi na Bauchi zuwa filin jirgi na King Abdulaziz da ke Jidda za mu yi tafiyan kilomita dubu kaza mil dubu kaza misali sannan kuma za su ce muku za mu rabu da ƙasa Zakanin inda jirgin zai rinka tafiya da doron ƙasa shi ma ya kai kilomita dubu kaza to daga nan ne za ka fara tunani in kuka su fito to ba mai tsira wani daga gaske wani kuka kuskure kuka su fito to ba wanda zai tsira saboda za a faɗa maka kadadan da yake zakani to don haka yanzu daga nan ka ce ka ba da saniya a tafi da ita saudiya ta ina za a shiga da ita a yi halaya da ita modibbo yana da wahala tunda ko mutum ne aka ce a tafi da shi saudiya aiki ne suna da ka'idodinsu to sai a sayar da saniyan hala sai a dauki kulin sai a je wajen masu canji sai su canza da kulin saudiya shikenan sai ka aika ko kuma idan ka je to wannan kan kaga dama ba saniya ɗaya ba da yawa ma kana iya sayan su eh, kana iya sayan shanu da yawa ina fata an gane to shine abin da malaike nufi walau iban alal asahi ko da ko dabba mai aibi ne saboda ba ita za a yanka ba kun san ba a hadaya ko lahiya ko suna da dabban da take da illa duk wanda take da aibi ba a yin aikin ibada da ita to sai ka ba da dabba mai aibi ka ce aje yi maka hadaya sai aka duba aka gaba zai yiwa tafi da ita haka kawai ba sai a sayar da ita amma in aka je saya za a sai mai aibi ne a sai a sayi lafiyayya sai dai kuma ka sani duk dabban da ka bayar da ita tana da aibi in aka zo wajen cinikinta ko wajen sayar da ita dole kudi yayi kasa dole kudi yayi kasa to ba lalle irin abin da ka ce a yi maka a can shi za a yi maka ba sai dai wala hufihi izabi a al'ibdalu bil abdali shi yasa ya kawo mana wannan bayani walahu yana da dama fihi cikin wannan al'amari bia idan aka sayar al'ibdalu ya canza bil abdali da abin da ya fi da aka zo aka sayar da ita sai aka samu wannan dabba din dubu ɗari biyu ne kudin za ka je wajen canji sai kudi ya ragu kun san idan za ka yi canjin kudi da kudi su masu sayar da wancan kudin dole akwai riba kar ku dauka kawai canji suke yi ba ba akwai riba yadda ka san ka je ka sayo wani abu ne ka zo ka sayar haka suke yi saboda haka akwai riban da suke samu to kun sayar da saniya dubu ɗari biyu da aka je wajen canji sai dubu goma ya bata ribibi kun ga kuli ya koma dubu ɗari da casa'in da aka je can saudiya sai aka samu ainihin dabban inda za a sai wannan saniyan da kake magana dubu ɗari biyu ne da akirin za ka yi ƙarin nawa kenan dubu talatin to an fi son haka saboda yanzu za ka ba allah ka ba da allah abu mai kyau lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim saboda haka yanzu ka bada Allah ka bada abu mai kyau kar ka bada mummunan abu inda hali to amma zai mana bayani in babu hali fa eh in babu hali sai ayi abin da ya sawwaka wa in kana in kuma ya kasance ka saubin kaman tufa ne sai ya bada tufa kuma yana son a yi masa hadaya ana ana hadaya da tufa ne it yana nufin a sayar da wannan tufa din a lauki kulin a saya masa dabban da za a yi masa hadaya to bi a sayar a sayar wa kuri haba asuhu sai dai kuma an karhanta bayar da irin wannan wa ya bihe amma haka za a je a yi hadaya da shi wasu kuma suna fassarawa a yi kyauta da shi domin saboda aka duba aka ganin an sayar kudin ma ba zai yi hadaya ba to sai a je makka sai a dauki wannan rigar sai a ba da wani fi sabilillahi saboda haka ma an tsalla da ko ganka ne kaftani mai kyau mai abin nan ka ji akwai hausa wanda za su ce suna sha'awa wani balarabe ma yana gani domin sai ya ga waɗannan kaya kamar irin na kasan libya ne ko na kasan jordan ko morocco saboda haka ya yi ɗibi da irin nasu to shi kenan kace ga sadaka karba zai kawai ya je ka ga ranar juma'a ko ranar idi yana fitowa duk ina fatan an gane Eh, to amma kuma abin da aka sani an fi tura mai an fi tura abin hadaya in za ka tura abin sadaka sai dai ka ce a bayar ga dakin kaba domin hidima ga dakin kaba to yanzu kuwa hidima ga dakin kaba gwamnatin saudiya ta riga ta dauki nauyi za ga waɗansu mutane sai su sayo kur'anai kamar guda biyar ko goma sai ya zo sai ya cuccusa a cikin masallacin makka ko na madina amma a garinsu bai taɓa yi ba shirmin mai kawai warai da gaske kai gaje kana gwaninta a can su ma'aikatansu suna da wani abu in suka zo suka ga irin ƙur'anin da kamfaninsu yake yi ba ne cirewa suke su fita da shi kai ka ɗauka wajen cuwa ne kamar ƙasanku najeriya ko ma in ban rikin tunani kai ba kai haka a masallacin da yake anguwanku ba masallacin ku baka yi haka ba wai kai ka je makka da madina waɗanda yake kosa su su ba akwai ofisin da idan ka je wallahi ko qur'ani dubu ne za su baka yanzu zaka iya daukowa ka kawo Najeriya ko dubu ne za su baka to ka je kana sayan qur'ani kana cufa musu ba gidajen alhaji kawai na'am yace wa halaktu lifa shin sabani aka yi hal yuqawwimuhu zai kimanta abin da ya bayan ne tunda ba zai yi hadaya ba ko kuma abin da ba zai iya isa wajen ba sai idan an sayar a canza da wani aula ko an hana ki kwata-kwata aula na daban ko an hana shi ne a matsayin musahabbi a witta kawimu ko kuma kimantawan idza kana bi yaminin ya zama dole in akwai rantsuwa a ciki domin kar a samu matsala a samu targade ta awilani akwai fassara guda biyu da mai shi haka yake wasu sun ce a eh, waɗansu sun ce a daga fasarar da na yi sai ka bibiya fahim aja za da adna idan ba za a iya canzawa da abu wanda ya fi ba to sai a canza ga mafi kaskanci kun ga wannan sadara din yana sai mana karin bayani ne akan sadara a can baya ku duba ku gani wala hu fihi idza bi'a al ibdal bil afdali ana son a canza da abin da yafi to idan ba a samu ba sai a canza da abin da bai kai ba saboda haka shi ya ba da kudi wajen ya ba da saniya ashe saniyan tana da aibi maimakon dubu ɗari biyu sai aka sayar da saniya dubu ɗari da hamsin aka je wajen masu canjin kudi canji ya yi nauyi su masu suka yagi dubu ashirin a ciki kudi ya koma dubu ɗari da talatin aka je saudiya za a sayi saniya aka ce kai wallahi in ma babban bunsuru ne ma ba za ka saya dubu da talatin ɗinka ba ba zai yi ba to shi kenan ya samu wani karamin bunsuru kaga mutumin da ya ba da saniya an koma bunsuru ɗan ƙarami ina fata an gane shi ne abinda malam ya fala dama abinda yake gudu shine kar a yi abu da son zuciya a yi abu bisa abin da ya dace to sun male zana tilka a ba nan idan zai ba da taimako a bayar ga masu kulawa da ɗakin kaba zo saboda wancan lokaci saudiya ita ma ba ta sanyi na ta dosa ba ba ta da dukiya ina jin ko 1970 wani abu ne ko 60 wani abu saudiya ba ta da man fetur barai da gaske kudin najeriya saudiya ya fi na saudiya karfi idan 'yan najeriya suka tafi da kudadensu har neman kudin najeriya yake yi amma yanzu kuma in ka je ka ba da wani kudin najeriya ma jefarwa zai yi don eh. za a ga naira dubu daya an jefar don ka dauki dubu daya a can ai ba wani abu ne don kafin ka samu wanda zai canza maka sai najeriya sai dan najeriya don wanka in ka je ofisoshin su din nan ko shagunan su na canji wanda za ka ga yana walak walak walak wajen abin sha'awa ka kai naira najeriya wani zai ce wato kaman kudi ne baya saboda duk wanda zai shigo Najeriya dala yake nema ko pound ko kuma euro saboda haka ko masu kudin mu kai ko delegate da me aka biya delegate ta yana daga cikin abin da yake karya naira ina yan siyasa ne a yi jin ba da naira aka biya delegate ne ta kotun da an biya shi da kudin kasan waje wato dole haɗin shayinsa ya zamo daban ko neman aure ne man ka haɗu in aka ce delegate ne to ka janye ka haƙura Allah ya kyauta abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh